kimanin mako guda da sanar da warkewar gwamna Malam Nasu Amir Rufai na jihar Kaduna daga kamuwa da cutar korona da ya yi. Gwamnan ya fito fili yana gaya wa duniya cewa ba karamar wahala ya sha game da kamuwar wannan cuta ta korona ba. Gwamna ‘yan rufa'i wanda ke jawabi game da haɗarin cutar korona ya ce hatta na iyalin shi sai da ya kwashe kwanaki 26 ba tare da ya sa su a ido ba. Wahalan da na sha a kwance kwana na 26 a ɗaki ɗaya ban taɓa ganin wani mutum ba sai likitocin da suke kawo zuwa su duba ni wani lokaci mai kawo mun abinci zai zo ya kawo mun shi ma ya rufe kayan shi gaba ɗaya don kaɓin ba shi cutan kwana na 26 ban sa ido ga mata na ba da 'ya'yana kuma kullum magani nake sha wani lokaci sau biyu sau uku a rana saboda ka sati na farko ne ne ciwon sosai saboda ka a lokacin bai iya karatu bai iya komi da kyar ma nake sallah domin ciwon ya yi tsanani ciwon kai da zazzaɓi, ni na yi sa'a ban yi tari ba ban samu dannewan numfashi ba amma na ji jiki sosai kuma wallahi tallahi duk mai son kanshi da lafiya kada yadda wannan cutar ta kama shi duk da yake dai yanzu an samu almajirai guda 21 masu ɗauke da cutar corona a jihar kaduna bayan dawo da su daga wasu jihohi makwabta kwamishiniyar lafiyar jihar kaduna dr amina muhammad baloni ta ce wadda ya zo da cutar daga ikoshi ya fita da wa gwamnatin hankali to kamar goma ga watan april muka samu guda ɗaya wanda ya ɗan mana hankali wato shi wanda ya taho daga lagos ya shigo motar haya kuma alhamdulillah shi da kanshi ya waya ya ce shi ya dawo daga lagos kuma yana jin kamar yana jin zazzabi haka da tari kamar yadda aka yi bayani aka ɗauki gwajinsa to abin da ya sa na ce maka ya ɗan ɗaga mana hankali ba mu san wa a ina ya samu cutar nan ba shi dai mun tabbatar bai ga mai girma gwamna ba saboda haka shi ne lokacin da muka yi tunani cewa watakila yadda mutane suke shigo wannan suna shigo da cutar nan sai kamar shekaran jiya wanda muka samu almajirai da aka kawo almajirai muka samu suna da tari dan zazzabi haka muka gwada su to a cikinsu kuma muka samu wanda suke da shi gwamnatin jihar kaduna dai ta ware ranakun talata da asabar domin sassauta dokar zaman gidan da aka kakabawa al'ummar jihar kaduna amma gwamna nasiru ahmad rufa'i ya ce dole ne sai fa 'yan kasuwa sun kiyaye sharuɗan da gwamnati ta shimfiɗa ina da labari cewa wasu tsiraru daga cikin 'yan kasuwa suna cewa za su zanga-zanga wallahi tallahi duk wanda ya yi ƙoƙarin nuna mana babu hukuma jihar kaduna zai yi nadama kasuwannin nan ba iyayen wani suka gina su ba suka bar gado kasuwannin nan na gwamnati ƙasar ta gwamnati ce ko kai ka gina duk wanda ya ƙoƙarin kawo wani tashin hankali ko wata matsala akan wannan abu wanda muna yi ne domin kare al'umma daga wannan annoba wallahi za mu maganin sa kuma akwai dokoki dokan da muka sa hannu ya nuna cewa duk masu ƙara kuɗin kayan abinci ko kayan da ake sayarwa kayan masarufi wanda ya wuce wanda zai za a iya bayani za a hukunta shi kuma kurkuku za shi kuma za a kwace kayan a raba ma talakawa yanzu dai jihar kaduna na kan gaba wajen samun almajirai da suka kamu da cutar corona bayan dawo da su daga jihohi makwabta duk ko da yake ko a ranar alhamis nan ma sai da gwamnatin ta sanar da ƙara kama wasu motoci na almajiran da aka dawo da su ba tare da an gaya wa gwamnatin jihar kaduna a hukumance ba waɗanda su ma tuni aka keɓe su da niyyar ganin an gwada su isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya.